Kipso gingaro sol sole fondara da wanda ni da fatamai gin funai tawa gandara gona ga dikiyar dan ngai da sate gamara imaduga ina da mizai di wani arzaka yauzu gabori. Hajiya Maryama Adamu madawa farfa barbata katenia Eh, mun ɗauki matakai fondo yan sogon fondo din kan ir sogon gagwaran di soho ir sirgani wala faranse zama lakal kanai timman yan fondo yan no kan ir sikatarai yadin. wukan kan ir ga hin ci madawa za an kuna no yan fondo kan ir gwaran diga sintin. Kwara wundan tamura alwati kulka alwati fula ga wundi bata maidin ra. Ir ga dangumu dangumo ga bori koy da kayan misai ga sokufa danga fegi zai tara misakan ga hinga tega misakul in mai yadda damu irga modan a gaga bori gingarai bero idi batama irga wani hauzi yango ga bandi no kan na gate irga hauzi yandan girbi hinzan da kyara gamara zama irsi bai hankan ga hinga ka ga garu na ga ginda dan jama ga afo kulu a wani kwarara a mammo ga bori ga bore kanyan wani furkwarara guna ga bai barkan ido hara birnin kwanni gin funai ina misali wadin dumo sogon wana wana kwanni kwarara mun kai la sorka birnin kwanni parfa kowa dai yanzu son alsilamai kulgona ga keki ngai madu kipsi fegi misadin rano borola alfoyon ga furo wundaira ga fege zai wogati sabila kan se irna margane wani ga sandi ga hauziyan gwarandi irga borai ha za wuri a hakun da gyare kwai ga karbanda borai masi wundin da fege kwarara kinora borkul kan fatan da fege guru a hakun da gyare banda irga kan bidan haka. Za mu kama su.